radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da guzurin hanya tare da dr abdulkadir mubarak sai kuma shirinmu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 28 ga watan mayun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 27 ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan mayun shekara ta 1964 ƙungiyar ƙasashen larabawa ta amince da kafar ƙungiyar kwatar 'yancin kan falasdinawa ta plo an kafa ƙungiyar ne ta hanyar kafa ƙawance tare da ƙananan kungiyoyin falasdinawa daban-daban sannan shekara guda bayan haka aka kafa reshen soja na kungiyar mai suna fata a shekara ta 1974 majalisar ɗinkin duniya ta amince da kungiyar plo a matsayin mamba mai sanya ido a majalisar har zuwa shekara ta 1982 plo tana da alaƙa ta diplomasiya da ƙasashen duniya fiye da 100 amma bayan mamayar sojin isra'ila da suka yi wa ƙasar labanan wanda kuma nan ne cibiyar kungiyar plo take kungiyar ta fice daga ƙasar labanan sannan kuma ta fara ja da baya daga ɗaukar matakai da suka hada da yin amfani da makami domin yakar hudawan isra'ila sai kuma da ƙarshe shugaban ƙungiyar na lokacin malam yasar arafat ya sa hannu akan yarjejeniyar sulhu wadda ake kira da oslo inda a cikin yarjejeniyar ya amince da samuwar isra'ila a hukumance amma na ta bangaren isra'ila ta amince ta baiwa falasɗinawa ikon yankunan gaza da kuma kogin jordan amma duk da haka ba ta cika waɗannan alƙawla ba maimakon haka ma sai ta ci gaba da ƙara yawan yankunan da take mamayewa a zirin gaza da kuma gabashin birnin kudus da gabar yammacin kogin jordan da ƙarshe masu aure kuma san cewa shekaru 24 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan mayan shekara ta 1998 ƙasar pakistan ta jarraba makamanta na nukiliya a karan farko har sau biyar wannan gwajin ya zo ne makonni biyu da makwabciyarta indiya ta kudana nata makaman nukiliya har sau biyar kuma a karo na biyu kasashen yammacin turai ba su ji daɗin gwaje-gwajen da pakistan ta yi ba domin hakan ne kasashen turan da amurka su haƙa gaba mata takunkumin tattalin arziki da nufin tilasta mata shiga yarjejeniyar npt ta hana yaɗuwar makaman nukiliya sai dai pakistan ta ki amincewa da hakan da har yanzu ba ta daga cikin mambobi waɗanda suka rataba hannu akan yarjejeniyar npt kuma har yanzu suna ci gaba da yin zaman doya da manja tsakaninta da makwabciyarta india.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalin yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su labaran duniya farko muhimman kanin su Iran ta yi Allah waje da harshen damo da ƙasashen turai suke yi a ɓangaren wasanni da haƙƙin ɗan adam. babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya na gudanar da taron fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa wani matashi ya falasɗini ya yi shahada bayan da sojin isra'ila suka harbe shi a bethlehem hukumar lafiya ta duniya ta kira ƙasashen duniya su ɗauki tsauraran matakai na daƙile cutar ƙyandar biri najeriya na bikin zagayowar ranar yara ta ƙasa duk da matsalar tsaro da ake fuskanta yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta yi allah wadai da harshen damo da kasashen turai suke yi a bangaren wasanni da haƙƙin ɗan adam kakakin gwamnatin ƙasar iran ya soki lamirin ƙasar kanada da matakin da ta ɗauka na soke wasan sada zumunta da aka tsara za a yi tsakaninta da ƙasar iran ya ce abin takaici ne yadda to manufofin siyasa suke tasiri kan wasanni da kuma haƙoƙin ɗan adam hukumar kwallon kafa ta kasar kanada ta sanar da kullar ne yin aiki tare da hukumar kwallon kafa ta kasar Iran inda aka tsara tawagogin kwallon kafa na kasashen guda biyu za su ga wasan sada zumunta tsakanin su a ranar biyar ga watan Yuni amma kwatsam sai ga sanarwar soke wasan ba tare da wani dalili ba. Ali Bahadur Jaharumi ya faɗi cewa soke wasan sada zumunta tsakanin Iran da Kanada da kuma dakatar da kasar Rasha daga halartar duk wata gasa suna daga cikin misali na tasirin siyasa harkar wasanni a zai lokacin da suke kirarin yanci da rashin sanya siyasa a bangaren wasanni da ƙarshe ce kasashen turai suna daga cikin waɗanda suka fi yawan take haƙƙin ɗan adam a duniya kuma suna nuna harshen damo game da abin da ya shafi kare haƙƙin bil'adama babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya na gudanar da taron fidda ɗan takarar shugaban ƙasa a yau asabar ɗin nan ne ba jam'iyyar amayya a najeriya pdp zai gudanar da ban taro na ƙasa a ban birnin tarayya abuja don zaben wanda zai mata takarar shugaban ƙasa a zaɓe na shekara ta 2023 mai zuwa yayin da apc mai mulki ta ɗage nata zaben mutum goma sha hudu ne suke neman takarar wanda suka fito daga bangarori daban-daban na kasar wadda ita ce mafi yawan al'umma a nahiyar afirka. jam'iyyar ta pdp ta ce ta kammala dukkan shirye-shiryen karbar wakilanta wanda aka sani da delegate daga kasassan kasar wanda za su zaɓa mata dan takarar shugaban kasa daga cikin masu nema a basu dama sanata umar ibrahim tsauri wanda yake tsohon sakataren jam'iyyar ne a kasa na cin 'yan wato kwamitin shirya zaben fidda gwani ya bayyana cewa tsare-tsare sun kankama za mu yi zaben fidda ɗan takarar shugaban kasa in allah ya yarda masu jefa ƙuri waɗanda ake ce ma delegate mutum 811 wanda za su jefa ƙuri'unsu za su zaɓi ɗan takarar shugaban ƙasa ya ce idan har komai ya tafi daidai suna sa ranar ranar lahadi mai zuwa wato gobe kenan da safe za a sanar da wanda zai jara gamar jam'iyyar ta pdp idan an zo zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2023 mai kamawa wani matashi a falasɗini ya yi shahada bayan da sojin isra'ila suka harbe shi a baitul ma'aikatar lafiya ta yankin falastin ta bayyana cewa matashin nan mai suna zaid muhammad ganim dan shekaru sha da haihuwa da sojin isra'ila suka buɗe masa wuta ya yi shahada bayan da ya fama da mummunan rauni da suka ji masa matashin ya yi shahada ne a lokacin da suke ɗauki bayani da 'yan daban isra'ila a yankin kadir da ke kudancin betlehem kimanin shekaru talatin kenan gwamnatin isra'ila na gwada jerin gwanan ranar tuta a birnin kudus inda suke da taken ƙin jinin falasɗinawa tare da daga tutar isra'ila a baya bayan nan gwamnatin isra'ila a hukumance ta sanar da cewa za ta ba damar gudanar da jerin gwanar ranar tuta a kofar almaud da tsohon garin kudus a ranar 29 ga watan da muke ciki a bangare ɗaya kuma ƙungiyoyin gwagwarmayar falasɗinu sun gargaɗi isra'ila game duk wani ganganci ko kokarin shiga masallacin kudus a lokacin jerin gwanan tuta za su yi tare da bayyana matakin a matsayin tsokana da neman kunna wutar rikici a yankin to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran hukumar lafiya ta duniya ta kai a kasashen duniya da su ɗauki matakin gaggawa na dakile cutar ƙyandar biri wani babban jami'a hukumar lafiya ta duniya who ya ce wajibi ne kasashen duniya su ɗauki tsawaran matakai na gaggawa na daƙile cutar ƙyandar biri da kuma fitar da bayanai game da hanyoyin rigakafin da suke da shi na kare kai da kamuwa da cutar cutar monkeypox wato ƙyandar biri cuta ce mai sauƙi da ƙwayoyin cuta suke haddasawa da ta fara bulla a wasu ƙasashen yammaci da tsakiyar afirka kuma tana yaduwa ne idan aka kusanci wanda ke ɗauke da ita inda yanzu haka ta bulla wasu sassa na duniya a ƙasashen turai da ma amurka yayin da aka fara gargaɗi game da yiwuwar bullarta a wasu yankunan na daban ya ce ina tunanin idan muka ɗauki matakin da ya dace cikin gaggawa ina tsammanin za mu iya shawo kanta nan da nan kuma kamata ya yi fi mayar da hankali gashin da cutar bata shiga ba domin daƙile yaɗuwarta ya yanzu dai ana shakkun akalla mutane ɗari uku sun kamu da wannan cutar a cikin kasashen duniya ashirin wanda cutar bata yaɗu ba. Daga ƙarshe za ku cewa Najeriya na bikin zagayowar ranar yara ta ƙasa duk da matsalar tsaro da ake fuskanta. A birnin tarayya Abuja sauran jihohin Najeriya ɗaliban makaranta suna taruwa a filayen wasa sun taru a filayen wasa da gudanar da bikin ranar yara ta ƙasa ta shekara ta 2022. Rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya a shekara ta 1950 domin karramawa da kuma girma yara a ranar 20 ga watan Nuwamba duk da yake cewa ranar ta bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. Najeriya tana da yawan mutane miliyan 200 inda kashi 46 cikin 100 yara ƙanana ne 'yan ƙasa da shekaru 15. Bincike da a gudanar ya nuna cewa adadi mai yawa na al'ummar ƙasar tana rayuwa ne cikin matsanancin talauci wato ƙasa da layin talauci da hakan ya taimaka wajen matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki ga yara kanana. da yake yawan jawo mace-macen yara haka zalika a cikin wani rahoto da aka fitar akalla yara sama da miliyan goma da ɗigo biyar ne ba sa zuwa makaranta a ƙasar wanda shine ya fi yawa a duniya wanda hakan ke nuna cewa kashi ɗaya cikin biyu na yara a ƙasar ba sa zuwa makaranta inda ɗaya cikin biyar na adin yara da ba sa zuwa makaranta a duniya suna najeriya ne to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuka saurara. Tuma da lama sauraron su kuma sai sauran shirye shiryen mu inda zan fara da shirin nan na guzurin hanya tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri wanda sabon shiri ne da insha Allah ke son mu gabatar muku da shi daga yau din nan shiri wanda aka yi wa suna da guzirin hanya. Wannan shiri a wani lokaci can da ya gabata kusan shekara guda da suka wuce da can mun taɓa gabatar da shi to sai muka tsai da shi to amma cikin yarda Allah subhanahu ta'ala saboda muhimmancin shiri din in Allah ya so yarda daga yau za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri na guzirin hanya wanda shiri ne da ke ɗauke da al'amura na kyautata ɗabi'u gyara akhlaq na ɗan adam ƙoƙarin fito da wasu al'amura waɗanda za su tarbiyyantar da mutum tarbiyya ta ruhi domin ya kasance ya kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa kusanci na ruhi wanda kuma wannan kusanci na ruhi a kowane lokaci Shi ne ubangiji subhanahu ta'ala yake bukata dangane da dangane da duk wani dan adam da ke rayuwa a doron ƙasa ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ta ɓangaren tarbiyya ta ruhi to shine abin da Allah yake so domin al'amura na ɗabi'u a kowane lokaci in suka gyaru su ɗabi'u to fi ma labar da shi ma ɗan adam ya gyaru kenan ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wani hadisi annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana ne cewa Allah baya kallo baya duba izuwa ga jikunan kuku 'yan adam haka kuma zuwa yanayin shakalin ku 'yan adam wannan dogo ne wannan gajere ne wannan fari ne wannan baki ne ba ruwan ubangiji da duk waɗannan abubuwa ɗin abin da yake tattare da allah subhanahu ta'ala yake duba yake kallon mu mu bayinsa shine yanzu ila qulubikum allah subhanahu ta'ala yana kallo yana duba ne zuwa ga abin da ya shafi zukata idan zuciyar ɗan adam ta zama mai tsarki ta tsarkaku ta shiga da tarbiyya ta kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to wannan ne ubangiji yake so sai ba mutum lada akan haka amma duk wani abu saɓanin wannan wannan ba shi ne za ka birge Allah subhanahu ta'ala ba don kayan wani abubuwa waɗanda suke ya shafi jiki ko ya shafi abubuwa na material issues duk waɗannan abubuwa ba su ne hakikadin rayuwa wacce take managarciya wacce za ta baka sa'ada a wajen Allah subhanahu ta'ala ba abin da zai ba wa ɗan adam sa'ada a ranar kiyama a kowane lokaci shine yaya ya zama ya rayu a cikin al'amuransa na tarbiyyar ruhinsa a yaya ya kasance a wannan lokacin da ke mu'amala da jama'a ɗabi'unsa akhlaq ɗinsa ya suka kasance to waɗannan al'amura na tarbiyyar ruhi tarbiyyar abubuwan da za su kasance sun kusantar da zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kusantarwa ta haƙiƙa to shine wannan shiri namu na guzurin hanya yake so ya ba da muhimmanci a kai dawo daga jin sunan ma guzurin hanya hanya menene hanya hanya ta komawa zuwa ga allah subhanahu ta'ala duk wani dan adam da yake rayuwa a duniya nan ko ya ki ko ya so wata rana sai ya koma zuwa ga allah ko ko da ya ma zama ya rayu shekara miliyan guda ko fiye da shekara miliyan guda inda a cikin wannan duniya ce tabbas akwai lokacin da zai koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to kafin mutum ya kai ga wannan lokaci na koma zuwa ga Allah ya kamata ya ɗauki wani guziri ya riƙe wannan abu wanda zai zama masa guziri ta yadda in ya je can zai kasance ya gabatar da wannan guziri nasa sai ya samu sa'ada ya samu rayuwa managarci a ranar kiyama. kamar yadda mutum ne zai yi tafiya ka bar kasar ka misali ka tafi ko saudiya ka je ka je masu eh, makka madina ka tafi aikin hajji ka tafi umara kana bukatan guziri wannan guzirin da kake ɗauka ka tafi da shi a kana bukatunsa za ka bukaci ka sayo wani abu ka samu wani abu ka ci abinci ka siyo wasu abubuwa na wato kyaututtuka da za ka ba yan uwa da abokan ka dawo da sauransu guzuri dai koya ne da kana bukatarsa matafi duk inda matafi yake to haka ma tafiya ta lahira wannan tafiya ce wacce take ta dole dole ne mutum fa sai ya yi ta ba wani wanda zai ce shi ba zai yi wannan tafiya ba to irin wannan tafiya ta dole wacce dole dole a duk lokacin da Allah ya ka sai ka amsa wannan kira nasa to kaga wani abu ne wanda ya kamata ka rike guziri tare da kai ya zama na kana da wani guziri akan wannan hanya taka ta komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi to yanzu saboda lokaci ana ta daga mana hannu za mu tsaya anan insha Allah har zuwa shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madala masu sauraron zu kuma sai shirin na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda aminu ibrahim kiyawa zai gabatar kiɗe-kiɗen iraniyawa saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin wanda sun same ka kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To masu saurare ba ta ɓata lokaci bari in koma gefe an haɗa ku da Bahadur Muradu Kwan domin jin irin waƙar da ya tara mana a cikin shirin namu. Ai saurare lafiya. diye Oren bu گل ده ایران و فرو ور گفتم وارانه فرما فرما To a gaishe ka Bahadur Murad Khan a cikin wannan waka da ka tsara mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye mu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. خوزو واران په خیری بوان masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyinsu tahir amin yake cewa a yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Thank you.